من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة مسلمين إن روحكم الله سبحانه وتعالى بأكرأ من الشاوى وأن أيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe innahu waliyu zalika wal qadiru alai a bayan haka Allah ya kamu yau laraba inda muke karanta wannan littafi mai albarka a alamu sunna المنشورة لإعتقاد الطائفة الناجية المنصورة littafi ne da yake fayyace mana aqidan da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka rayu a kai suka mutu a kai da wanda shi manzon Allah sallallahu ya rayu a kai kuma ya tarbiyantar da sahabansa a kai wanda manzo Allah ya ce duk wanda ya rayu ba akan wannan tafarkin ba ba zai taɓa shiga rahamar Allah ba shine muke <clears throat> karantawa mu ga irin aƙidan don mu aƙidantu da ita mu rayu akan aƙidar mu mutu akan aƙidar kuma mu roƙi Allah ya tada mu akan ita gobe kiyama za mu tashi a tambaya ce ta 20 220 eh, daidai <clears throat> tambayar tana cewa wato yau muna goma daidai ga watan wato rajab na shekara ta 1436 ne da ta yi daidai da 29 ga watan hudu na shekara ta biyar. tambayan tana ce alaman ya jibul amru bil ma'arufi wa nahyu anil munkar nan kuma wa ma akan wa umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki ya wajaba wannan aiki na umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki akan wa ya wajaba suwa aka wajabta ma wannan aikin sannan wa ma maratibuhu menene matakan da ake fara umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki akwai matakai matakai waɗanne ne matakan sannan wa aka wajabta ma yayi wannan aiki amsa ita ce kala Allahu azza wa jalla bala ce ga amsa daga alqur'ani Allah madaukakin sarki mai girma da buwa yace wal takum minkum ummatun Allah madaukakin sarki ce a samu wata al'umma daga cikin ku ku musulmi wanda aikinsu kawai ya da'una ila alkhairi su rika kiran mutane zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf su rika umurtan mutane da aikata kyakkyawan aiki sananne wa yanhauna 'anil munkari su rika hana mummunan aiki wa ula'ika to waɗannan al'umman da aka samu waɗannan mutane a cikinsu humul muflihuna su ne masu rabauta a nan duniya da gobe kiyama ba kowa ba ne misali sai ya yi karatu mai zurfin da za a ce ya zama to mufti a'a a samu jama'a duka su san basic abin da ya shafi abin amma a samu waɗansu mutane waɗansu al'umma waɗansu gurub na mutane waltakum minkum daga cikinku a samu ummatin wata al'umma waɗansu mutane wanda aikinsu kawai ya da'una ila alkhairi kullum su rika kiran mutane zuwa ga alkhairi mutanen da ake kira kashi biyu ne na cikin gidan bi ma'ana musulman su kansu suna buƙatar menene a rika kiransu ana tunatar da su sannan outsiders kuma waɗanda ba musulmai ba su ma a rika jawo su zuwa cikin musulunci alkhairi ba alkhairin da ya wuce ka jawo mutane zuwa ga tauhidi da ka Allah ka hana su shirka shine number one duk wani alkhairi da kake so ka ba mutum ka haɗa shi da Allah kira shi zuwa ga musulunci